salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau ga watan jumadal Hula, hijiran manzo sallallahu alaihi wa dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma tara miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fita tahsilil ilmin lafi yau za mu tashi shafi na da sha tara bismillahir rahmanir rahim wato shu'ba bin al-hajjaj Allah ya masa rahama ya ce duk wanda ya nemi ilimin hadisi to zai talauci na siyar da ainihin akushi da mahaifiyata na siyar da akushin mahaifiyata da dinari 700 an gane yayi yana nufin cewa neman ilimin hadisi yana da wuya sai ka da dinari bakwai na siyar da akushin mahaifiyata da dinari bakwai abin da yake nufi neman ilimin hadisi yana da wuya in dai mutum zai nema zai yawaita rigila daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa sannan zai yawaita kashe kuɗi wajen siyan alƙalami da siyan littafi da abin da ya kama da wannan an gane ku? eh ya haya bin ma'ir ya ce lokacin da muka fita zuwa ga sana'a can yaman sai ainihin kudin kashewa na Imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu sai ya kare sai abdurrazak sai ya bujiro mana da ainihin dirhamomi masu yawa cewa ga kudi nan da yawa yana da shi in muna bukata sai Imam Ahmad bin Hanbal ya kyamsa sai abdurrazak ya ce masa ka amshe ta ala wajen qira'at ka amshe ta akan fuska na rance to tun da ka ki yarda da kyauta to karba a matsayin rance zaka biya nan gaba sai ki yarda Imam Ahmad din sai muka bijiro mai da ainihin kudin kashewar mu da yawa muka bijiro mai sai ki yarda ya amsa sai muka sai muka yi tsinkaye a gare shi sai ga Imam Ahmad yana ta aikin hannu yana ta aikin hannu yana cin abinci akan kuɗinta ya gwammace ya je ya aiki a biya shi an gane ko da a bashi rance ko a bashi kyauta duk da cewa amma an gane shari'a an bashi kyauta ai ba shi ya roƙa ba ko amma duk da haka shi baya so sannan a bashi rance baya so gare je aikin hannu ya samu na'am ibn jarir at-tabari ya ce Allah ya masa rahama na yi jinkiri game da ainihin wato anni abda'at na nafaqatu ummi kudin kashewa na mahaifiyata da take bani yayi jikiri a gare ni sai na matsu na shiga cikin matsala sosai ila an fataktu kumbi har ya zamanto na ainihin yaga hannun rigana sai na siyar da ainihin wannan hannun riga Eh, imamu shafi'i ya ce rahimahullah na kasance maraya a cikin ɗakin mahaifiyata sai ta miƙa ni cikin majalisi na karatu sai ya zamanto ita mahaifiyata ba ta da abinda da za ta ba malami ya kasance shi malamin ya ta gare ni wato Umar ya gurbin shi ya tashi in yana cikin karantarwa ya gaji ko ba shi unguwa in maye gurbinsa a lokacin da na haddace alkur'ani sai na shiga masallaci sai na kasance ina zama tare da manya-manyan malamai sai na kasance ina jin hadisi ko ina jin wata mas'ala na ilimi sai in haddace wannan mas'ala ɗin. to ita mahaifiyata ba ta da abin da za ta bani don in sayi littafi ko in sai fallon takarda da zan ringa rubuta matsaloli sai ya zamanto mahaifiyata ba ta da abin da za ta bani domin in sai fallon takarda takardu ko kaɗan na kasance idan na ga ƙashi ƙashi yana da yana ƙyalli sai in karɓi wannan ƙyalli a wannan ƙashi in rubutu a cikinsa idan ainihin wannan kashi ya cika da rubutu sai in jefa cikin jakana wato jakata wata kasance a gare mu da laddiya eh. No. bismillahir rahmanir rahim an karɓo daga mugira bin shu'ba lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ko to ba ni kuma shan kuɗe mu wani waje da na ka kuɗe mu an al mugira bin shu'ba idza shakka ahadukum faqama fi rak'atayn an karɓo daga mugira bin shuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shakka sai ya miƙe a cikin raka'a biyu sai ya tabbata a tsaye kawai ya zarce an gane ku wato ya riga ɗayan ku yana shakka an gane ku sai ya miƙe a cikin raka'a biyu har ya zamanto ya tabbata a tsaye to kawai ya zarce kawai ya ci gaba da sallah ba zai dawo ba sai ya yi sujada sujada biyu idan bai tabbata a tsaye ba to ya zauna babu rafkan a gare shi idan bai tabbata a tsaye ba kawai sai ya zauna kuma idan ya idar da sallah babu wani rafkan a gare shi abu da ya ruwaito da ibn maja da daru kudini lafazi nashi ne eh isnadin hadisin da izi ne bai inganta ba ba an gane wannan رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سأل من خلف الإمام سهوا wato babu rafkan ruwa ga wanda yake bayan liman idan liman ya yi rafkan ruwa to rafkan ruwan ya hau kan liman da kuma wanda ke bayansa an gane idan liman ya yi rafkan ruwa to rafkan ruwan nan ta hau kan liman da kuma duk wanda yake bayan liman na'am turmuzi ya waito? nam ya ce Rahul bazar ko rawahul bazar wal baihaqi bi da yi, naka ce turmuzi bazar nan mai ba hmm? eh rawahul bazar wal baihaqi bi da yi, an gane wannan ko wannan hadisi wannan lafazi bai inganta ba amma kuma akwai lafuzza wato da suka inganta irin shi ya sanya malamai sun yarda cewa idan liman ya yi rafkan ruwa to ya shafi mamu amma idan mamu ya yi rafkan ruwa bai shafi liman ba eh. lallai ya ce wato kowane rafkan ruwa yana da sujera guda biyu bayan mutum ya yi sallama wannan shine inda imamu ahmad ya dogara imamu ahmad yana da fahimtar cewa duk wani rafkan da mutum ya yi wato ba a da kawai zai yi an gano wani ko duk rafkan da mutum ya yi ko ya yi ƙari ne ko ya yi rage ne kawai zai yi ba a saboda wannan hadisi ya kulle li kulli sahawin sajadatani da ma yusallim rawahu abu dawud wa ibn majah bi sanadin da'if amma hadisin yana da shawahid wanda ya daga shi ya zama to hasan li ghairihi ya sanya nasiruddin albani a cikin tamamul minna ya hasana wannan hadisi din an gane wannan ku. to amma wannan hadisi hasan ne tabbas idan mutum ya yi rafkan ruwa wanda ya rage wani abu ko ya ƙara wani abu in ya ga dama ya yi ƙabalin ya ga dama ya yi ba'aji saboda an samu dukkan ruwayoyin wasu ruwayoyi annabi yana yin ƙabali wasu ruwayoyi annabi yana yin ba'aji to shine malamai suka ce to dukkan nan gaba ɗaya duk wanda mutum ya yi daidai ne an gane idan rafkan ruwa ya kama mutum sai mutum ya yi ƙabali ko ya yi ba'adi babu matsala ai mun karanta ta cikin littafin malikiya falau ƙaddamar qaddama al-ba'di wa a al-qabli ajza'u ko daga su mamalikawa suna ganin a wajen da ya kamata mutum ya yi ba'adi sai ya ƙabali a wajen da ya kamata mutum ya yi ƙabali sai ya ba'adi ya isa masa ba ko eh ana ni dole da da ba ku an fa na mun yi sujada tare da manza Allah sallallahu alaihi wasallam a can idan sama'un shaqqat da kuma ikra bismi rabbikal ladzi khalaq sai eh, kaga wannan a bai daga cikin ainihin wato muhimman wuraren da ake wa sujada amma kuma an ga annabi yayi kenan mutum na iya yi na'am وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من ba shi daga cikin azain bai daga cikin muhimman wajen da ake sujada hakika na ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana sujada a cikin ta bukhari ya ruwaito kuma daga gare shi ahi ila yau dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam

game da hani daga bid'o'i da kuma kagaggo al'amura Allah ta'ala ya ce babu wani abu bayan gaskiya face bata ne bahaushe ke cewa daga kin gaskiya sai bata an gani in ma mutum ya zama kafiri ko ya zama musulmi in ma ya zama ahalus sunna ko ya zama dan bid'a an gani wannan ko sai mutum ya zabi daya na'am Allah ta'ala ya ce ba mu bar wani abu a cikin littafi ba a gane imamun nawawi yana da fahimtar cewa wannan aya tana magana ne akan abin da ya shafi qur'ani kitab a nan wajen wajen imamun nawawi yana nufin qur'ani ne shi sa ya kawo wannan aya ma farradna fil kitabi min shay ba mu bar wani abu a cikin alqur'ani ba an gane ko ko mun murga mun yi bayani shi a cikin alqur'ani in ma a dunkule ko kuma ala tafsir sannan wasu malamai suna ganin shi wannan kitab din yana nufin kitabullahi kauli kadari wato littafin Allah ta bangaren kaddara shine lohil mahfuz ma na fil kitabi min shay ban bar komai a cikin lohil mahfuz ba an gane ku to wannan shine abin da ya farin jaye a wajen malaman tafsir Allahu a'lam na'am Allah ta'ala ya ce idan kuka yi jayayya cikin kowane irin abu ne shin wajen aƙida ne kuke jayayya ko wajen furu'a kuke jayayya ko wajen mu'amala ko abin da ya kama da wannan to ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo an gane ku ku mayar da shi zuwa ga alkur'ani sannan ku mayar da shi zuwa ga sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai shi da zuwa ga alkitabu sunna tunda babu yanda za a yi in an ɗauke shi idan muka ɗauki ayan ala zahirihi ba zai yiwu mu iya mayar da al'amari ga Allah ban muna jayayya idan muna jayayya ya za mu yi muje wajen Allah mu kai mai jayayya mu zai yiwu aka ba zai yiwu ba ba shi abin da ake nufi idan har muna jayayya cikin wani abu mu mayar da shi zuwa ga littafin Allah sannan uwar rasul a nan wajen muna ana nufin mu mayar da shi zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'ala Allah ta'ala ya ce lalle wannan hanya ta wannan hanya ta ce wannan hanya na ne miƙaƙƙe ku bi shi kada ku bi ƙananan hanyoyi sai ya raba ku daga hanya ta Allah ta'ala ya ce ka ce musu in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni Allah ta'ala zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku ayoyi a cikin wannan babi suna da yawa kuma sanannu amma hadisai suna da yawa kwarai da gaske kuma sun shahara za mu taƙaita akan wani bangare daga cikinta an karɓo daga aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarinmu wannan cikin addininmu wanda baya cikin sa to an mayar masa kaga da wannan aka samu cewa al-asalu fil ibada a tawqif asali ga ibada ana dakatawa ne sai an samu nassi amma al fil adat wal ashiya wal manafi al-ibaha asali ga al'adar mutane da kayan amfanin mutane da al'adar su asalin shi halal an gano wannan ku fala yuharrimu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu babu ba a haramta wani abu daga ciki sai abin da Allah ya haramta da manzansa baka ga abin da ya shafi ibada sallah azumi zakka aikin haji ibada ne baya halatta mutum ya girgiro wani abu asali mutum ya dakata sai an samu nasi shi kuma abin da yake da alaka da mu'amala shi kuma asalin shi da abin da yake da alaka da mu'amala asalin shi kai tai sai an samu nasin da ya hana an gane wannan ko kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min ar-rizq kace musu wane ne ya haramta kayan kulliyan Allah wanda ya fitar wa sa da kuma kaka na arziki kul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisa al qiyamah kace na masu imani ne a nan rayuwar duniya kuma musamman ma ranar lahira an gane wannan ko kaga saboda haka wato duk abin da ya shafi mu'amala asalin shi halal huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine wanda ya halitta muku abin da yake doron kasa baki daya ashe duk abin da yake doron kasa dan amfanin ku yayi to ku ci gaba da amfani da shi sai an samu nasin da ya hana Allahu a'lam Bukhari da Muslim a cikin ruwaya na Muslim duk wanda ya aikata wani aiki wanda baya cikin umarninmu to an mayar masa وعن ya kasance in ya yi كان رسول الله idanuwansa suna yin jajawur sautin shi na ɗagawa kuma fushin shi yana tsananta har kai ka ce shi ma irin mai gargaɗi ne ga runduna yana cewa ga kafirai sun muku asubanci ga kafirai sun muku yammaci irin kamar yana gargaɗi din nan ku shirya ga kafirai nan sun muku azubanci ga nan sun muku yammaci kaga ai lokacin ba dariya zai daga murya kuma ya tulike fuska saboda kowa ya dauki abin da muhimmanci yana cewa an aiko ni ni da tashin kiyama kamar wayannan yatsu guda biyu sai yana gwamawa tsakanin yatsunsa guda biyu wato sababa da wusta yana cewa bayan haka yana cewa lallai fiyayyen hadisi littafin Allah kuma fiyayyen shirya shirya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura su ne wanda aka kirkiro dukan bid'a bata ne babu wani bid'a hasana wani bid'a wajiba wani bid'a mustahaba duk babu duk wani bid'a bata ne gaba daya duk wani abin da aka kirkiro da sunan addini da sunan ibada wato wani ya zan bid'a eh yana cewa ni na fi dacewa da kowane mumini fiye da kanshi ya kamata mumini ya fifita ni a kan kanshi da iyayensa da 'ya'yansa da matansa da sau da dukiyoyinsa gaba ɗaya duk wanda ya bar dukiya daga yau duk wanda ya bar dukiya dukiya na iyalansa ne duk wanda ya bar bashi ya kasa biya ko ya bar wani nauyi ci ba zaune to yana nan gare ni kuma yana kaina yana gare ni kuma yana kaina ni zan dauki nauyi wato ma'ana duk mutumin da ake bin shi bashi ko ya bar yara wanda ba su da mai ɗaukar nauyin su hukuma ta dauki nauyin su rawahu muslim eh, eh an karbo daga ibtibar bin ya radiyallahu anhu wato wannan dogon hadisin nasa wanda ya gabata game da a cikin babi na tsarewa kan sunna بسم الله الرحمن الرحيم saɓani na biyu wannan saɓani na biyu ya auku daga sahabbai Allah ya ƙara musu yadda a cikin rashin lafiyansa sallallahu alaihi wasallam hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku shirya sojojin Husama. sai wasu mutane suka ce ya zama wajibi mu bi umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Husama hakika wato ya bayyana a Madina so sai wasu mutane suka ce Ka ce rashin lafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsananta fa wato zuciyarmu ba zai yalwata ba zai yalwatu ga rabuwa da shi ba gaskiya ba za mu ji daɗin rabuwa da manzo ba sallallahu alaihi wasallam har sai mun ga wani abu zai kasance daga cikin al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko sai mun ga in manzo Allah ya warke to a lokacin muna iya zuwa wannan yaki na Usama eh to anan suka yi sabani amma daga baya suka yadda su bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabani na uku shine sabanin su ga mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabbai sun yi inkarin mutuwa suna ganin anya ko annabi ya mutu suka ce lalle manzo sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba kawai an daga shi ne zuwa sama kamar yadda aka daga annabi isa alaihi salam to daga baya sai wannan sabani ya gushe sai dukkan su gaba ɗaya suka tabbatar da mutuwansa lokacin da abubakar ya dawo baya na annabi ya rasu lokacin umar radiyallahu anhu ya rikice gaba ɗaya umar ya ce duk mutumin da ya ce annabi ya rasu sai ya sare shi da takobi ya ce annabi ba rasuwa ya ba annabi ya yi mi'iraji ne kamar yadda sauran annabawa suke mi'iraji annabi zai dawo kamar yadda annabi isa zai dawo an gane wannan ko to abubakar na dawowa sai wasu daga cikin sahabbai suka ba shi labari manzo Allah ya rasu amma Umar ya ce duk wanda ya ce annabi ya rasu ya sare shi an gane ko a lokacin nan sai Abubakar ya zo ya duba jikin annabi ya taba shi yana tabawa sai ya tabbatar da annabi ya rasu da ya tabbatar annabi ya rasu shine sai abubakar sai ya nuna musu ayoyin qur'ani da suka nuna annabi ya rasu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat ƙabar qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ala aqabikum an gane ku ya kawo wannan aya sannan sai kawo ayan nan innaka mayitun wa innahum mayitun an gane wannan ku wa qaral jami bi mauti da suka ji wayannan ayoyi sai kowanne daga cikin su sai ya tabbatar da mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da abubakar ya karanta musu maganan Allah ta'ala ga manzansa sallallahu alaihi wasallam lalle kai mai mutuwa ne suwa masu mutuwa ne sai abubakar ya gaya musu maganarsa wanda take sha shahara ya ce ya ku mutane duk wanda ya kasance yana bautan muhammadu lalle muhammadu fa ya mutu duk wanda ya kasance yana bautan Ubangijin muhammad

tsira da amincin Allah sun tabbata ga wanda aka aiko shi rahama ga talikai da kuma alayensa da sahabbansa ga baki ɗaya bayan haka wannan raddi ne takaitacce akan nushira din nan na la ahad wala zimma wala aman ya ulama a sultan na wadatu a cikinsa da ainihin takaita magana da kuma wasu sashen nusus أستغرب وأتوب إليك